A mu na nishadi, a yau mun samu bakuncin baban gidan Isa Bangis, wanda aka fi sani da Bangis, ya kuma ba mu labarin yadda aka yi ya tsinci kansa a harkar fim. Ku biyo mu domin jin cikakken hirar. Daidai eh, sha'awa da kuma matsayinsa na sana'a ce, na da sana'a. Wannan shi ji hankali na na shiga wani ma don na taimaka na faɗakar da mutane ta wasu hanyoyi wanda ni ma Allah hore min ta muna zancen shekaru nawa eh akalla shekara ta da 35 a harkar fim din nake kalla okay harkar fim akalla shekara 15 eh, zuwa 17 ina harkar fim tunda kuruciya kenan tunda kuruciya na fara yanta ta to da me ka fara da wani role ka fara eh a harkar fim na fara ne daga acting ma'ana ne fitowa cikin shirin fim din da ka bana dawo eh, marubuci na dawo kamera har ta kawo zama director kenan ka bi daki daki na bi daki daki ma iya cewa ka lakanci wannan sana'a eh su sama kuwa to an ce ana samun kuɗi da yawa cikin sana'ar eh. <laughs> haka ne eh haka ne ana samu dai dubur gudu in ka aiko sana'a mu akwai riba akwai faduwa eh. akwai arziki akwai talauci a cikin ta kowace sana'a ba ma harkar shin kaɗai ba to ka ce ka yi ka fito a jarumi misali a wasu fina-finai kenan ka fito eh, a fina-finan tsofin fina-finai na da eh. wanda ma yanzu ka je kasuwa za iya samun su ba misali ah. kamar wani da wani eh, akwai irin su sirace sun da sirace a lokacin ma fim wanda ya shura hmm. lokacin ahmad isnu allah ji kansa hmm. akwai irin su wannan katafare akwai irin su gasan da irin su tukuba irin fina-finan na da wanda duk mun yi su a lokacin baya lokacin da tun na acting to kayi a da kayi a yanzu ma acting eh a yanzu kuma da kiran acting zan maka ko yanzu kana na zan zo yanzu na fito a cikin eh tun da kayan yi a da kuma kana yi a yanzu shi wani irin bambanci aka samu a da da yanzu eh akwai bambance bambance da yawa tun da kan ah, equipment mu ma'ana kayan aikin namu eh. mun sanar bambanci da dama tun muna lokacin muna da kamar na eh, m35 ma'ana mai kasa ɗin bidiyo har muka dawo digital higher ed muka dawo mimi dd muka dawo zaskabon to yanzu gaske da mamari ma muke misali a labarin fina-finan da ake na da da na yanzu akwai bambanci akwai bambanci tunda ita kullum duniya sabuwa ce hmm. kullum duniya ta zo a sabuwa da haka muka labarin na ta zo a sababbin yanayin tafiya duniya take cikin ma iya cewa ci gaba sosai ma an samu ci gaba sosai kuwa Um, mutane da dama sukan yi korafin cewa a fina-finai ana sa waƙoƙi kuma da waƙar nan ba kamar ba al'adar malam bahaushe ba ce ai duk wanda ya san malam bahaushe ya san shi da waƙa da rawa amma a dandali ko eh a dandali tun haka yanzu yanzu ka ɗauko yaro ɗan shekara 25 yanzu in ka tambaye shi na yana dandali ba dandalin ma yanzu hmm. ko ke da nake wannan irin da ke ina jin a taɓa ganin dandali a cikin Kano to me yasa ba kwa portraying irin waɗannan eh, al'adunmu na da a fina-finanku a maimakon da ake akwai ana cikin fim sai a su korawa yanzu tun da ke akwai al'ada ma da in ki dauko ta a yanzu kisa ta ta malam bawashi eh. za ta ga so an dena yanta iya amma kuma a gaya wa a nuna wa masu tasowa cewa wannan eh, to kullum kuma sun rika al'ada al'ada al'ada ai dole akwai zamani za ka kullum akwai abu da kuma eh. ci gaba ci gaba ci gaba kana an fi da muci yanzu ka samu fanka yanzu ka dawo AC maka sha kenan a tunanin ka yanda ake kuke tsara labarukan ku muna amfani da zamanin duniya tana ci gaba ne kuma tana ci gaba a da yanzu mutum yana america ko india sai dai aka masa da kashin na rediyo ke magana a tura masa aka dawo fika za a saka aka dawo yanzu waya ake yi ma aka dawo ga video call ba kana yi waya yanzu za mu nafi ba sai ka tunanin sai ka dawo wannan abin na da na gargajiyan nan an yi magana a rediyo a kasar an tura musu kinga ana samun ci gaba kai dai a ra'ayinka wannan Eh, tun samu ci gaba ne to a directing din kaman shekaru nawa kai kana directing ya kalla zan kai shekara kamar takwas ina directing din to wani film ne da kai directing da yayi fice da zaka ce alhamdulillah eh an kowanne tun da ne ya fice a waje na ni a waje wajena mm. zaka ce dai Allah ne bisa wani ya ganshi ba mm. wani bai ganshi ba to wani ka fi so da zaka ce wannan fim din da na bada umarni yayi mu a kowanne ina son sa sai dan ga maki adon wanda ne. to faɗi kaɗan daga cikin akwai mugun mutum akwai salwanta akwai eh, da na. akwai ajiji wanda ma ban ma gama shi ba kwanan ya fito akwai bawan mata ga nan da yawa to ina batun kalubale na a harkar gaba daya sannan kuma ina ba su akwai farashin fahimta hmm. mutum za ka kayi abu amma bai fuskanci ka ba kada ka hukunci da abin da baka fuskance shi ba to ba ma iya cewa na ba kalubale bane na rashin fahimtar eh ai mutum dan adam kowanne akwai halayyarsa hmm. kin gane da haka yanzu mutum ya ce yana son abu kaza lokacin ni bai mun ba mm. dan rayuwa ta kashi uku ne akwai daidai na akwai daidanki akwai kuma daidai mm. in har za ku yi fitar da abu kuma mutane su wa wannan abu mummunan fahimta mm. ba za a iya ce mishi kalubale ba ai shine amma kalubale ne mana ba ka ce baka da kalubale eh abin nufi misali ai kalubale abin da a ce ba daidai ba madalla malam bangis mai sauraro ya tara da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.